له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون a wurinsa ne kadai mabuɗan dukkan alheri suke a cikinsa mai da ƙasai yana ba da su ga wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah waɗannan su ne asararru don sun rasa imani a rayuwarsu ta duniya da shigarsu wuta a ranar alkiyama suna masu dawwama a cikin ta ranar alkiyama.